A taron manema labaran da suka kira a nan birnin Yamai, wakilan al'ummar Difa a Majalisar Dokokin Ƙasa sun nuna damuwa a kan ɗimbin asarar dukiyoyin da kogin na Kumadugu ya haddasa, tare da tilastawa mazauna wasu manyan garuruwan yankin ficewa daga matsugunansu, kamar yadda za a ji daga bakin mai magana da yawun haɗin gwiwar waɗannan 'yan majalisa Madam Ali Maryama Ibrahim. Garurruka tun daga maine kin maine in ka kama aka tai kin difa, kin shatimari, kuma ruwa yana nan yana hayowa alhali tsakiyar watan nuwamba lokacin nan ne da ruwa yake zuwa da ƙarfi amma yau kwam komi ya sake gashi nan yau mutane suna cikin halin ƙaƙa suke gonakai duka ruwa ya mamaye su mutane duk sun bar garurukansu mutanen da suka bar garurukansu in an ɗauki kominkin shetimari dubu da sattin cikin difa dubu hudu da dari da goma a maini tsorowa. mutum dubu goma sha takwas da ɗari da uku a jimillance mutum dubu ashirin da uku da ɗari biyu da sittin da uku suke cikin matsala yau wa'yansu sun baro gidajensu kuma sun yi asarar duka abinci da gonakansu. Sakamakon lura da yadda abubuwan ke ƙara tsananta a wannan yanki ya sa 'yan majalisar soma kiraye-kirayen kai ɗaukin gaugawa. muna kira da gwamnati da masu hannu da shunu su kawo duka ƙoƙarinsu game da wannan halin da 'yan difa suke ciki don a ɗauki matakai don saboda a samu solution matakai game da inda za a sa al'umman nan da suka baro gidajensu a samu wurin da za a sa gidajen da za a saka su kuma a ɗauki matakai yadda za a kawo musu abinci nan take a ɗauki matakai yadda za a kare lahiyarsu a kawo musu ruwan sha a sa su dai cikin dai hali da za su samu su zamna kahin wannan ruwan ya janye. Yankin Difa mai makwabtaka da kasashen Chadi da Najeriya na fama da matsaloli masu nasaba da rikicin Boko Haram yau shekaru kusan hudu. Lamarin da ya hana wa jama'a gudanar da ayyukan da mutanen yankin ke dogaro a kansu, wato noma da kiwo da kamun kifi, yayin da hada-hadar kasuwanci ke tafiyar hawainiya saboda dalilan tsaro duk da irin matakan da gwamnati Nijar ke ɗauka don baiwa jama'a damar kai da kawo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.